DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da warhaka. Muna farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan kashin na wasan yaƙi da muggan laifuka 'yan farauta daɗi. Wannan dai shi ne kashi na ƙarshe mai taken gaskiya ta bayyana. Idan kuna biye da mu, kun ji irin yadda labari ya sha bamban lokacin da aka gano cewa ashe shahararriyar 'yar fafutukar kare hakkin namun dajin nan wadda ke da kima idan jama'a ita ce fitinannen dan farauta daɗin nan wato malam aboki ita kuwa yaya aka yi ta zamo mai fuska biyu amma abin da har yanzu ba mu gano ba shine wanda ya kashe masoyin fati wato iliyasu sai mu gyara zama mu kasa mu. a halin yanzu kuma ga jami'an 'yan sandan nan sanusi da aliyu can suna yin tambayoyi ga 'yan farauta daɗin nan da aka kama masu yi wa malam aboki aiki malamai na san gani kuke kamar kuna kyauta kanku don kun yin magana amma ina so ku gane cewa cutar kanku kuke yi kwarai kuwa ai haka zaka ce to tun da haka ne idan har ba za ku ce komai ba za mu dogara da shaidar da muka samu wanda kuma tana da ƙarfi a kanku kuma ku sani mun ɗauki alamar 'yan ku ko to ka san wani abu ta nimu hotar yatsan ka da muka fito da shi ya yi daidai da waɗanda suke kan wukar da kashe ilyasu adamu da ita kaga kenan muna da tabbacin kai ne kai kisan idan har ka bamu haɗin kai tanimu za ka iya samun sassauci a hukuncin da za a yanke maka kai kuma mudi so kake kare rayuwarka a kurkuku akan laifin da tanimu ya aikata ne ko kuwa to idan ba ka ba ka faɗa min abin da ya faru mun je gidan ilyasu ne domin mu ɗauko mai gidan mu wani abu me kuka tafi ɗauko masa kuma wane ne mai gidan naku to ni ne yake so ya ɗauko mai gidan mu wani faffan bidiyo amma kuma sai wannan mutumin Iliyasu ya ke bamu sai da mu ya kai masa hari shi kuma ya kokarin kare kansa shine sai abun ya faru kawai sai muka ga mutum ya mutu kai wawa ne wane mai gidan naku ba zan iya faɗa maka ba gaskiya mutanen nan suna da ƙarfin gaske kuma suna da haɗari to shikenan bari na canci wane ne mai gidan naku ina jin mai gidan naku shine ake kira da malam aboki kuma malam aboki shine da tawa mun kalli faifan bidiyon da aka ɗauke tana kashe giwaye mun gan ku kai da tanimu tare da ita tabdija to tsaya ka ji mudi mun kamo da tawa tana nan a tsare yau muka kama ta babu wani wanda zai muku barazana idan kuka faɗa mana abin da kuka sani za mu ba ku kariya gaskiya ne ita ce ita ce mai gidanmu kana ganin za ka yi faɗin haka a kotu ka ji wawancin ko to idan na faɗa alkali zai min sassauci muna kyautar da tan hakan to shi kenan zan faɗa da ƙarshe dai gaskiya ta bayyana bayan samun waɗannan hujjoji da ma shaida sai aliyu da sanusi suka koma ɗaya ɗakin tambayoyin don wata ganawa da malam aboki. ina fatan dai daktawa kin samu isasshen lokacin yin tunanin abin da zaki faɗa ni fa na faɗa maka ba zan furta komai ba sai na fara magana da lauya na to ai yin shiru ba zai taimake ki ba a halin da kike ciki yaran ki waɗannan mafarautan sun fasa kwai sun ce ke kika ɗauke su haya domin su farauto miki namun daji kuma ke ce kika sa suka kashe Iliyasu me ka ji wawayen mutane da fatan dai kin san illar abin da kika aikata ko dakta yana nufin fa kenan ba wai kawai ana cajin ki da laifin farauta daɗi ba ne har da haɗa baki don aikata kisan kai ai kuwa baka da wata shaida haba mu ke da ita ɗaya daga cikin yaran ki ya amince zai ba da shaida gaskiya mala aboki idan kika tafi kurkuku sai an ganki allah ya sawaƙe ni wato na kasa fahimtar al'amarin nan ke ko me yasa kika aikata wannan abu babu abin da ya rasa a rayuwa gashi kina da ingantacciyar rayuwa gashi ki tana burge ni kuma kina burge kowa da kowa ko kuma sai yanzu kawai na kasa gane al'amari haka ne sai yanzu ni ma kawai wai tukunna ka san yaya mutum kan ji kullum idan ya tashi yana wahalar banza kowace rana shekara da shekaru mutum na ta fafutuka akan abin da kowa bai damu da shi ba kwarai kuwa na sani ni ma ainawa aikin ba bambanci da naki gaskiya abin akwai bacin rai ko ba haka ba amma kuma idan ka kalli waɗancan mutanen da suke yin barnar kaga irin ribar da suke ci da yadda suke azurta kansu kawai wata rana idan ka tashi sai ka ce zancen banza tunda na kasa maganin su bari kawai nima na biya rima na sha kiɗa amma kuma ai mutane suna yarda da abin da kike cewa game da fafatakar kare haƙƙin namun daji yaya zaki ki watsi da aƙidar ki ki fara kashe waɗannan namun dajin na shafe shekaru ina iyakar na wajen kare su amma na yi na yi na kasa a ƙarshe dai sai zuciyar son kuɗi ta ɗebe ni amma kuma aikin ci gaba da aiki da kare haƙƙin namun daji wato dai kin fake da guzuma kenan kina harbin karsana gaskiya ne to yanzu dai aikin gama ya gama za ki tafi kurkuku ne tsawon lokaci eh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allah dan annabi ku yi mare ku yi haƙuri wa Allah na shiga muku akwai wani karin magana da hausawa ke cewa alhaki kuikuyo abin da yake nufi shine abin da ka aikata shi zai bi ka duk da cewa ka yi nadama amma kaddara ta riga fata wannan dai shine ainihin abin da ya faru ga dr hauwa da ma sauran 'yan farauta daɗin nan da kuma mai tursasa wa mutane don neman kuɗi wato fati. Sunusu barka da asuba. Na ga kai sammako ne kamar ba kai ba. Barka da asuba. Kai gaskiya yau ana sanyi ko ba haka ba? Gaskiya ne. Amma kuma kayi tunani tunanin irin sanyin da ake yi a cikin sal can? Gaskiyar ka. Kai duniya ta zama juyi juyi ga mace kamar Dr. Hawalado. Ka san ta saba jin daɗi. To amma a ita ta jawo kanta. Gashi yanzu za ta wuce kurkuku ko? A kan me? Gashi kuma an yanke mata hukunci riɓi biyu. Shekaru arba'in zuwa rai da rai. Haka ne. yanzu daktawa za ta ƙara rayuwarta a kurkuku tana tunanin ɗimbin namun dajin da ta kashe da kuma Ilyasu. Ya mutu ne saboda zargin shi da take yi na tirsasa mata cewa zai tona mata asiyar rayuwar fuska biyu da take yi. <sighs> Haka ne, tsaya ka ji, ka san fa'o ga riƙe min wuta, sai na rubuta takardar cajin da ake musu, sannan kuma na buɗe fayil ɗin fara bincike akan harkokin farauta daɗin da Mr. Chan yake gudanarwa. Na faɗa maka aiki baya ƙarewa. Haka ne. ni ma nan nan da awa guda zan tafi kotu zan je na bayar da shaida akan mai tirsasawa mutane don ta samu kuɗi wato fati don mai gabatar da ƙara ya faɗa min cewa fati za ta iya fuskantar ɗaurin shekara ashirin a kurkuku kai kai kai kai shekara ashirin baka gani wannan hukuncin ya yi tsauri a kan laifin tirsasawa mutane kawai ina ba ai tirsasawa mutane don mutum ya samu kuɗi babban laifi ne kuma ma ya fi muni idan ya jefa rayuwar wani a cikin haɗari kuma dangane da ita fati wannan fana daga cikin sanadiyar mutuwar Ilyasu kaga hukunci mai tsanani ya waje ba kanta. To wato dai aikin wannan makon ba sauƙi kenan. Kawo ko muna da zuwa kotu gobe akan yan farata da da aka kama. Haba. Ai su biyun nan suna cikin babban rikici musamman ma dai wanda ya kashe Ilyasu. Kaga tuhuma biyu ce a kansa. Ga ta farauta daɗi ga kuma ta kisan kai. Ina ganin za a iya masa ɗaurin rai da rai shi ma. shi kuma ɗayan mudi zai fuskanci ɗaurin shekara goma sha biyar a kan laifin farauta daɗi to amma kuma ya amince ya bada haɗin kai ta wajen ba da shaida watakila makarkare akan shekara goma aikin kana da kyau mutumina <laughs> to ai kai ma haka ga alamu dai jami'an 'yan sandan nan sun gamsu da yadda abubuwa suke gudana haka ma kuma libabatu na san za ku tuna da ita wato matar marigayi iliyasu haka kuma kanwar mijin nata murja ta taimaka mata wajen rage mata juyayin mutuwar mijinta to ko ina waɗannan mata suka sa gaba kuma yanzu jama'a barkan ku fa to ku dan matso mana sai mu fara ko a gaskiya na ya farin ciki da kuka samu halartar wannan taro da yawan ku haka kafin in ce wani abu bari mu fara gabatar da wata gurzuwar mata wadda ta zama kamar 'yar uwa a gare ni kuma surukata wato lubabata adamu Na gode, murja. Mun tare a nan ne yau domin waɗansu muhimman abubuwa guda biyu. Na farko dai shine don mu abokinmu kuma yayana kuma miji ga Lubabatu wanda aka yi wa kisan gilla a wani mawuyacin hali. Ni da murja mun yanke shawarar tunawa da shi ne ta wata muhimmiyar hanya kun riga kun san cewa Iliyasu likitan dabobi ne kafin mutuwarsa. Yana kaunar dabobi, kuma yana so ya dinga taimaka musu. Don haka, a yau, za mu kadama da ƙungiyar fafutukar kare haƙƙin namun daji ta garin madatai. To masu mu da haka ne kuma muka kawo ƙarshen wannan wasan namu mai suna yaƙi da muggan laifuka 'yan farauta daɗi. Wanda wasan kwaikwayo ne akan aikata muggan laifuka da gidan rediyon DW ya kawo muku. Wanda ya rubuta wannan labari dai shine James Muhando tare da gudunmowar marubuci akan muggan laifukan nan ɗan Afirka ta kudu Andrew Brown. Kar ku manta idan wani daga cikin jerin shirye-shiryen namu ya shige ku. kuna iya ziyartar adireshinmu na yanar gizo wato dw.com slash masu yaƙi da muggan laifuka. Hau kuma za ku iya shiga cikin tattaunawar da ake yi a kan shirye-shiryenmu a dandalinmu na sada zumunta na Facebook. Mun gode kwarai da kasance da mu. Zainab Muhammad Abubakar ke cewa ku zama lafiya daga nan birnin Bonn.